yau ma kamar kullum Allah subhanahu wa ta'ala ya sake dawo da mu wannan rana ta laraba ɗaya ga watan ramadan biyar ga tafsiri ta shekara na alif da ɗari hudu da arba'in da bakwai wace sai daidai da goma sha takwas ga watan fabrair shekara ta dubu biyu da ashirin da shida muna nan a cikin yardan Allah da sonsa da nufinsa da agajinsa da taimakonsa a cikin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma har yanzu muna nan a cikin tafsirin sura ta goma sha takwas a cikin alkur'ani wato suratul kahf kuma mun kwana a aya ta hamsin da bakwai a jiya kana wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga jami'a abi obai da tafnil jarrah babban masallaci na juma'a da ke kan titin bypass namdi azikwe da ke cikin karamar hukumar kaduna ta kudu a cikin jihar kaduna ta najeriya jiya mun kwana a ayar da allah subhanahu wa ta'ala yake mana bayanin waɗannan kafiran ya rasulallah ko ya ka kira su alaihi salatu salam ba za su saurare ka ba ba za su yi imani da kai ba saboda walau alimallahu Allah fihim khairan la asma' idan da Allah subhanahu wa ta'ala cikin saninsa ya san akwai alkhairi tattare da su da kuma imanin su da ya ba su daman ka amma an sanya narkakkiyar dalma cikin kunnuwa an dode ainihin zukatar an sanya ma idanuwan murako don haka ba za su ga gaskiya ba ba za su saurari gaskiya ba sannan kuma ba za su marabci gaskiyan ba wannan shine dalilin da yasa ba za su yi imani ba to amma duk da hakan kuma Allah subhanahu waTa'ala sai ce mana shi mai yawan gafara ne na a'udhu billahi rajim bismillahir rahmanir وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا الله سبحانه وتعالى وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب Ballahu lahum layyaji lan dunihi maw'ila Allah subhanahu wata'ala ma'abucin gafara ne ma'abucin tausayi ne kuma ma'abucin haƙuri ne idan ka koma wani wurin zaka ga ya siffanta kansa da wadata da kuma haƙuri qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim wani zubin kaji ya siffanta kansa da yawan gafara da kuma haƙuri inna allaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula wa ta in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di innahu kana haliman ghafura lallai subhanahu wa ta'ala ya kasance mai yawan haƙuri ne ya kasance mai yawan gafara ne don haka ana zai ce wa rabbuka ka gaya masu lallai mahaliccinka al-ghafuru shine mai tsananin gafara dhur rahma ma'abucin jin kai ma'abucin tausayi a nan ka duba kaga, sai ya amfani da gafo bai ce ghafir ba kama a wani wurin tanzilul kitabi min Allah al alim ghafir wa qabil at bai kuma ce gaffaru ba wa inni la gaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada sai ce wa rabbukal ghafur mahalicinka shine mai gafara da ba wani mai gafara sama da tashi duk wani mai jin kai bai kai Allah subhanahu wa ta'ala tausayi ba bai kai shi kuma jin kai ba zuwan rahma shine ma'abucin rahama malamai suka ce abinda ake nufi da rahama anan wato zulhuda ma'abucin shiriya yakan shiryar da wanda ya so kuma ya ɓadda wanda ya so wa hadainahu najdain inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura in ya so dan kankanin abu sai ya zama dalilin shiryan wani in kuma ya so dan kankanin abu sai ya zamo dalilin fatan wani Allah subhanahu ta'ala shi ma'abucin shirya ne don haka wasu daga cikin malamai suka ce ma'anan zurrahma nan ma'abucin shari'a wasu suka ce a'a abinda ake nufi da zurrahma ma'abucin rahma ita ce an-ni'ma Allah subhanahu wa ma'abucin ni'ima ne yakan saukawa da musulmi ni'imarsa yakan kuma saukawa da kafiri ni'imarsa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar inna allaha la ghafurur rahim ni'imarsa ta yalwaci kowa ta game kowa duk irin yadda kake sabon Allah subhanahu wata'ala ba kuma zai sa abin da ya maka alkawarin baka ya hana ka ba ba zai hana ka ba wasu kuma suka ce a'a abin da ake nufi da zurrahma aizu thawab ma'abucin ruban ya aiki ya bada lada zaka zo da ɗan ƙanƙanin aiki amma zai baka lada mai yawa subhanahu wata'ala na cewa man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha don mutumin da ya zo da aiki guda ɗaya kyakkyawa yana da lada guda goma a wani wurin kuma zai ce zai rubanya maka matsalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha zaka zo da dan kankanin aiki zai baka lada wasu kuma suka ce a'a abinda ake nufi da zurrahma wato zul'af yana da kau da kai yana da rangwame yana da tausayi ayyan makana kana duk fassarar da aka ɗauka daga cikin fasarsarin nan akwai inda za ka samu karika a cikin alkur'ani sai Allah subhanahu wata'ala ce lauyu yi akhiruhum bima kasabu idan da Allah subhanahu wata'ala yana kama mutane da abin da suka aikata to la'ajjala lahumul azab da ya gaggauta musu azaba saboda za ka ga abubuwan da muke yi a yau wani mutum ɗaya shi yayi abin da wata alƙaryar ita ta yi aka girkice su gaba ɗaya amma mutum ɗaya a yau ya haɗa duk zunuban nan yana yi kuma yana alfahari kuma yana tunƙaho kuma yana kiran wasu zo su taimaka mashi a yi amma subhana ta'ala kuma bai ƙara masa komai ba sai dai arziki da kwarjini sanastajrijuhum min haisu la ya'lamun wa amli lahum inna kaydi matin ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa idan kaga mutum yana sabon Allah amma yana sake samun wadata da kwarjini da ɗaukaka da ƙasaita to ka sani cewa wannan wani mutum ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa talala a don haka ayoyi da yawa sun mana bayani walau yu'ajjilu Allahu lin-nasi sharra isti'jalahum bil khayr laqudiya ilaihim ajaluhum idan da ake yadda muke roƙon Allah ya ba mu kaza ya ba mu kaza haka kuma muke ma juna jafa'i kuma yake amsa jafa'in namu da ba wanda zai rayu a doron kasa, an waye gari kowa ya kai to amma Allah subhanahu wataala baya kama mu da ayyukan mu wala yu'akhiru Allahu an-nasa bi zulmihim ma taraka 'alayha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma can kuma yace walau yu'akhiru Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabba ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء وعد الآخرة فإن الله كان بعباده بصيرا إذن أبن يزو الله سبحانه وتعالى ياسن أيكم قوة ياسن إن ذي سام قوة ياسن كما إن ذي كام قوة شيء سابا ينفن ينك إشابه مبا yanzu misali zaka ga wata irin tsiyataku ne ba ai amma Allah subhanahu wataala bai shafe mu ba amma za mu karanto gaba kaɗan wani abu ne wanda muke ganin sa misali ba wani abu ba a yadda muke ganin sa wa tahsabunahu hayyinan wa inda Allah azim amma an dauki alƙaryar an juye su gaba ɗaya amma zaka samu wani ana yi har kira ake ana ikirari a zo ayi yi fito na fito da Allah subhanahu bai so ya shafe mu ba yana cewa a wani wurin ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid in yasha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid inda ya so zai shafe ku gaba daya ya zo da wasu halittan waɗanda yake ba ko ba wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amsalakum in yasha yuzhibukum ayyuha an-nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu ala dhalika qadira alam tara anna Allaha khalaqa as-samawati wal arda bil haqq in sha yuzhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid inda ya so zai shafe ku gaba ɗaya ku kasance tarihi sannan kuma wala ya khafu uqubaha bai jin tsoron abin da zai je ya dawo me zai faru da an shafe mu ba abin da zai faru da haka wa rabbukal ghafuru rahma mahalicinka subhanahu wa ta'ala abucin gafara ne sannan kuma mai jin kai law yu'akhidhuhum bima kasabu idan da yana kama mutane saboda abin da suka aikata la'ajjala lahumul azab da ya gaggauta yi musu azaba bal a'a yace lahum maw'idun suna da wurin wani alƙawari lan yajidu min dunihi mau'ila ba za samu matsirata ko kuma wurin gudu daga wannan alkawari ba in aka ce wa'ala za a ce naja ya kubuta ko ya tsira wa'ala ya ilu wa'lan mau'ilan wurin gudu ko ko wurin tsira za a ce wa'ala ilaihi ya koma zuwa gare shi to ranan da za a yi wannan alkawarin babu wanda zai gudu ba shi da wurin gudun ba shi da mataimaki ba shi da wanda zai jibince shi Allah yana cewa lil kafirin laysa lahu dafi' ala al kafirin ghayru yasir ma lahu min quwwatin wala nafi bai da wani karfi, bai da kuma wanda zai taimake shi daga azabar Allah subhanahu ta'ala don haka shine mau'in malamai suke cewa wato al-Imam al-Farra yake cewa an ce al-mau'il wato shine al-manja wurin gudu Ibnu Qutayba ke cewa al-maw'il in an ce Mau'ila wato shine al-malja wurin da mutum zai koma Imam Qatada yake cewa lan yajidu waliyan wala mau'ila. ba za su samu mataimaki ba ba kuma za su sami wanda zai binci al'amarin su bara al-qiyam za a tattaru kowa zai fito ya dargaje hajarsa yayi bayanin zunubansa yayi bayanin irin ayyukansa Ibnu Zaid yake cewa radiyallahu an laisa min dunihi malja'un ya'iluna ilai ba su da wurin gudu wanda za su gudan masa kaga yanzu Allah ya tsare idan gobara ta tashi zaka nemi wurin gudu in ambaliya ya saka gaba zaka nemi wurin da zaka koma misali ana fahimta in an biyo ka ana neman rayuwarka ka san inda zaka gudu to amma a wannan yinin na alkiyama ba inda zaka tsire duk inda zaka je ka dawo wuri ɗaya zaka dawo Allah subhanahu wata'ala kuma zai maka bayanin ayyukanka wani mai iya magana yana cewa wa qad yukhalisu rabbal baiti ghaflatahu wa qad yuhadiru minni thumma ma ya'ilu wato yakan yi ɗariɗari da ni sannan ya tafi ba zai dawo ba don haka malahum min dunihi mau'ila lan yajidu min dunihi mau'ila ba za su samu wurin gudu ba daga wannan azabar Allah subhanahu wata'ala wa tilkal qura wa tilkal qura أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا الله سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلك لمهل لمهلكهم موعدا وتلك القرى ودنشان سوني القريو ya ba mu su a dunkule subhanahu wataala in ka koma wasu wurare kuma ya mana bayanin su wani irin alkarnu ne waɗannan ahlaknahum mun halakar da su lamma zalamu a lokacin da suka yi zalunci suka yi shirka suka yi kafirci suka yi tawaye suka ki bautan Allah subhanahu wata'ala ja'alna li mahlikihim maw'ida sai muka sanya lokacin halakar da su kowace irin alqarya li kulli ajalin kitab kowane lokaci yana da lokacinsa Allah subhanahu wata'ala sai ya dinga kama su ɗaya bayan ɗaya misali kamar mutanen annabi nuh wa qauma nuhin lamma kadzabu rusula aghraqnahum waja'alnahum lin-nasi aya wa atadna lidh-dhalimina 'azaban alima kazzabat qablahum qaumu nuhin wal ahzabu min ba'dihim mutanen annabi nuh sun karyata ta sun faɗi maganganu sun yi kaza duk ya zo musu abin ga ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين النبي نوح هكا يديك يتمس جدا جدا جدا جدا إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوه يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون أما دك إلو ونن كرا ديي لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بضلال suka ce muna ganin ka fa ka bace da Allah ka samu cin kai ya zaka zo kana kira mu ka ce mu bauci Allah sai shi kadai inna lanaka fi dhalalin mubin qala ya qaumi laysa bi dhalal walakinni rasulun min rabbil alamin ba bata bane ni ban bace ba ni manzo ne Allah subhanahu wata'ala ya aiko ni kuma mai gargadi in kira ku aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun yanzu faɗan da kuke kawai saboda ni mutum ne irin ku ɗan uwanku daga cikin ku shine kuke ganin ban isa ba matsayina bai kai Allah subhanahu wataala ya kore ba to ƙarshe suka ƙare suka yi masa gargaɗi suka ce la illam tantahi ya nuhu la takunanna min al marjumin in baka daina wannan wa'azin naka ba wallahi zamu je ka in ka koma cikin isra'iliya din da yake yama an ce ya halatta a bada labarin su aka ce sai uba yayi wa ayin kaka yayi ma uba wasiya shi kuma uban yayi wa jika wasiya cewa akwai wani dattijo saboda ya shekara dubu ba hamsin inna arsalna nuhan ila qaumihi falabisa fihim alf sanatin illa 50 ama fa akadhahum at-tufan wa hum zalimun shekara dubu ɗaya ba hamsin don haka ya ga yayi zamani da kakan kakan kakan kakan kakanka to sai mutum ya bar wasiya ya ce to akwai wani dattijo za ka gan shi nan yana bi lungu ya bi kasuwa ya bi gidaje ya bi dandazo ya ce kaza kaza ya ce to ina maka wa'azi karka imani da shi Allah subhanahu wa ta'ala ce fa ma'amana ma'ahu illa qalil ba waɗanda suka yi imani da annabi Nuhu sai mutane ƴan ƙararu kuma in bai fidda tsammani ba a duk shekarun nan shekaru ɗari tara da hamsin bai taɓa tsahirtawa wurin wa'azi ba sai da aka yi masa wahayi wa uhiya ila nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'iz bima kanu yaqulu aka ce ai baya ga mutanen nan an ce mutum ne guda bakwai wasu ka ce mutum tara wasu ka ce a'a mutum sha biyu Allah da ya kira su ƴan kaɗan a shekara ɗari tara da hamsin to shi ne ya fidda tsammani yanzu tun da ya fidda tsammani ba za su yi imani ba sai aka ce to yanzu أبنا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئذ بما كانوا يفعلون واصنع الفلك بأعيننا ووحينا أكتتو ينزوي كيرا كولا كولي وناء الأمر يزي فاروشين وتلك القراء أهلكناهم لما ظلموا وأن تنسوني القريو أي أهل القرية كما يدتي وطأل القرية تنبي القرية بمعنى تنبي متانا القرية وأن تنسوني متانا القرية وأن مكهلكات a lokacin da aka yi masa wahayi ya fidda tsammani to sai ya ce to rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara duk wani mutum mai tashi mai takawa a doron kasa Allah karka ka shi da rayuwa innaka in tarahum yudillu ibadak wala yarju illa fajiran kafara in ka basu su ba abin da za su haifa sai fajirai masu yawan kafirci don haka sai aka amsa masa addu'arsa alaihi salatu wassalam kun ga mutanen annabi nuhu kenan in ka zo adawa su ma sun karyata su kuma tunƙaho suke da ƙarfi wa qalu man ashaddu minna quwwa suka ce in duniya mu da muke fasa duwatsu mu taka wanda muke so waya kai mu kiran je man ƙarfi zaka zo ka ce wai mu tattaru ga wannan gidan shi a saman dutse wannan zai fasa dutse yanzu kai in nan kai zaka zo ka ce mu wuce Allah kazzabat adun al-mursalin إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر in ajri illa ala rabbil alamin ya kira su duk ya gama wa'azin sai suka ce kai dakata dakata sawa'un alaina aw arsa am lam takun min alwa'izin ko dai kai mana wa'azi ko ma kar kai wa'azin ba za mu yi imani ba in haza illa khuluqul awwalin wannan tatsuniyoyi ne irin na mutanen farko ba za mu yadda ba kaga adawa kenan وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستغفرين sun gani sun san gaskiya ne in ka gangara ƙasa alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zati al-imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad ba a taba halittan irin su ba a cikin garuruka wa samud alladhina jabu sakra bil wad wa fir'auna bil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad suka yawaita banna fa sabba alaihim rabbuka sawta azab Allah ya musu lugudan wuta saboda sun saba ma Allah sun kidin annabawa yanzu ba zan tambaye ka ba zan ce a Najeriya ba a Kaduna ko sai a unguwarku wani masallaci ne bai cika ba eh ba masallatan ne to da ina muke masallacin namu yake kaman fanko yau sai ka rasa al'umman daga ina ake to haka za a kira mu abu sa kaho kowa zai zo wala qad muna furada kama khalaqnakum awwala marra kowa zai taso ya ga aikin sa laqad muna furada kama khalaqnakum bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida kowa haka zai taso yanzu to anya ba mu tsoron mu zama munafikai malamai masallaci yanzu har da dadduma ake zuwa kamar an zo idi ko juma'a wai abin ya zo yanzu ya samu masu shi wai kuka aure da salati ana kuka aure ana da salati <laughs> ana sallallahu alaihi wasallam amma kuma kuka aure ake to shine ya zame mu ai kowa ya riko da duba wai an zo masa to da ina kake malam ina kake annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ina jiye ma wani mutum daga cikin ku tsoro wanda ke zuwa masallaci a makare za fa a zo ya shiga aljanna a makare in ma ya shiga ana fahimta ta wani wancan shekarar za mu tafi hajji sai wani daga cikin official ya zo yaya malam ya aka yi kazo bakar ce ai malam kai dai laƙina min safari na haza na saba ya aka yi kazo ce ai da muka zo sai aka kulle da ni aka ce to dama shine jirgin ƙarshe kuma jirgi ya cika yace da na gaba zan samu wuri ba sai nace da mutane ku yi irin irin irin ariye ariye din nan da ake yi ko an gazo ni ku tunki ku tunku da abin nan shi wanda ke kofar jirgi suka take shi suka karkice su kowa ya tsallaka ya wuce wanda zai tsaya ya tsaya wanda ya samu wuri ya zauna ya ce to eh, shi shikenan al'ana ya umar yanzu tun na samu wuri shikenan ya to an bani riga ta official kuma in koma in zauna wai kenan a ce mu ya shi kenan daga bana sai baɗi to ya kamata jama'a mu gyara waɗannan mutane da Allah subhanahu wata'ala ke ba mu labari wallahi sun yi ta'asa sun yi aika aika sun yi ɓatanci kuma a yau mutum ɗaya daga cikin mu ka samu yana waɗannan ayyuka adawa an gama da su samudawa an gama da su mutanen annabi no an gama da su sai ka zo mutanen annabi shu'aib waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa wa ila madiyana aqahum shu'aiba qala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum fa awful kayla wal mizana wa la tabqasu an-nasa ashya'ahum wa la tufsidu fil ardi ba'da islahiha dhalikum khayrun lakum in kuntum mu'minin wa la taq'udu bi kulli siratin tu'iduna wa tasudduna bihi wa tasudduna an sabilillah man amana bihi wa tabghunaha 'iwaja واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين su kuma kun sa abin da suke yi tauye mudu dama abin da zai kai mutane wuta ɗayan abu guda biyu na cikin alƙur'ani kuma su surorin da suka fara da baune cikin alƙur'ani wannan cikin kuɗi ne Wai lil mutaffifin baune ya tabbata ga masu kwange da coge tauye mudu wancan kuma a cikin mutunci ne wailun li kulli humazatin lumaza bawani ya tabbata ga mai zinde mai rada mai gulma waɗannan abubuwan guda biyu sune za su kai mutane wuta za ka tasa mutum ka tayi da shi ka tayi da shi sai ka cinye naman ka cinye kashin ka cinye ɓargo ka salibe har sai ka kai kashin da ba za ka yi ci ba sannan ka yar kuma kullum kana cikin taɓa mutuncinsa shi za Allah ya ce wala tuti kullu hallatin mahin hammazin masha'in binamin manna'in lil khairi mu'tadin afi utullin ba'da zalika zanim an kana zamali wa bani sannan abu na biyu dukiya saboda ba dukiyar bace a'a sai aka tara ta kowa za a yi mashi tambaya guda ɗaya sai mutum mutum ɗaya shi za mu tambaya guda biyu shine mai dukiya wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqa dukiyarka daga ina ka tara kuma cikin me ka tafi da ita don haka waɗannan abubuwa su ne za su kai mu wuta Allah kai mana tsari sai ya kira su ya musu wa'azi ya musu wa'azi can kuma ce wa ila madyana aqahum shu'ayban kala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizan inni arakum bi khairin wa inni akhafu alaikum adhab yawmin muhin ina fa ganin ku fa da alkhairi fa ina jiye muku tsoron azaba mai kewaya fa baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaikum bihafiz ku ji tsoron Allah abinda Allah ya shirya muku a can yafi wannan tauye mudu da kuke yi ba sai suka ce kai ya shu'aibu a salatu ka ta'muru ka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha wayan sallan nan da kake yi jiddidin wala hairan safe da yamma shine yanzu ka zo mana da wani abu sabo mu mun wahala mun tara dukiya kai za ka gaya mana abin da za mu yi innaka la antal halimur rashid kai wani takarai ne wanda yake batacce annabi Allah suke gaya ma wani ya ja suka ja ya ja suka ja karke suka ce kai ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa wa laula rahtuka larajamnak kai muna fa ganin da rauni ba in bakin kusanci ga gidan mu ga naka jefe ka za mu yi ba amma saboda kana dangi a cikin mu yasa muke daga makafa ya faɗa ya faɗa sai ce to ba wani abu bane dama ina je muku tsoron azaba ne da suka karyata din su ma azaba ta zo ta tafi da su gaba ɗaya. to yanzu ka gaya min a cikin mu tun daga ni da nake magana har kai da kake saurare waye bai kunge mu in ka tafi yan doya sai a je a shirya ta da kyau manya a sama ɗan can a ƙasa wai a ce maka ya tsarin ƙasa haka yake wai na sama ya danda ƙasa in dankali ne in baka mai da hankali ka duba roban ba to rabin ma yanzu an samu ci gaba misali irin na haƙa mai rijiya rabin roban ba komai sai dai kawai ɗan maka wani ɗan dodoro do hakan na haka ɗauki ɗahi ne in ka sa bai fi in ƙwayoyi ba kuma ka je ka kuɗi sauya mudu ne in ka tafi yan shinkafa haka za ka je ka samu waya hau an tara shinkafa da tarin yawa sai a zo a ɗauko manja don akwai foreign ita ba ta taɓewa wannan akwai kuma ta wacce ke da ka sa ruwan in yawa ta koma tuwo ma da ka dama shi kenan sai ta zame tuwo to sai a zai, a buga buhu irin na ƙasar waje a zo a yamutsa a yamutsa sai a yi refilin buhun a mai da shi shinkafa yar gida mai caɗewa yar hausa wato mai kwaɗewa a mai da ita buhun waje kuma a sai da ita a shi kuɗin waje sauya mudu ne in ka tafi dan bumburutu gallan ta sai ya dake shi kan kasa ana fahimta wai kada ya absorbing kada ya sha mai da yawa shinkafan ma wani gaya mana yanzu buhun ma akan dafa shin aka dafa to sai dan motsi maimakon ya ci ainihin loka talatin da uku sai ya ci kaman ashirin da bakwai ko da takwas duka wannan nau'i na na coge in kuma ajiya ka kai misali ka duba yan taki in ajiya ka kai akwai irin wannan abu da ake gwada cin shinkafa da shi ne sunansa ba hausa ne a ina ina kana dan wannan abu da ake tsokawa abu ga abin nan malam kai da kai da kana mashi kananci kuma ina tambaya kai shiru eh <laughs> ka shi yakan karanta qur'ani da kananci ce yau mai zuya na shi a hitata <laughs> Una fahimta malamai wannan karfan da ake sawa a gane kyan shinkafa ko taki me sunan shi yana da suna da hausa aiki na eh cikuman ok cikuman ah, hausa ne <laughs> to to cikuman maji je a cikuman ba je Allah in ya muranci ne ko to ai kaki babu hausa aiki. yawa to cikuman mun mun ari idan ka kai ajiyan buhunhuna to sai wannan na gani ne a wani group aka tura mani sai a sa cikuman ɗin sai a samu roban fenti 4 liters wannan buhun sai a cika lita 4 liters wancan buhun a cika 4 liters a buhunhuna goma da ka kai ajiya sai a sake extracting wani buhu na daban shi kuma sai ce kai ya ji daɗi wai ya yi aiki ya samu halal haka fara yau mutu koma ba banda yanzu transfer na ƙarya akwai wani bawan Allah yana zaune a nan ya faru yana sai da provision wani soja ya zo kawai ya haɗa kaya haɗa kaya ya ce ba ni ba ni account sai ya hura mai iska kawai a kusa ana yi shuru shuru in ya kira shi bai ɗauka an kaya kuma niji ya tafi da kayansa abinsa sai ce mu malam ka ji halin da ake ji tukar ka damu na sa aka yi tracking ɗinsa aka bi shi ashe soja ne na ce to ai ko da MDA ne shi dawo da kudin salin alin kenan in ba haka ba za mu taɓa kakin shi za mu mushi jagwalgwalo irin ta siyasa sannan fa sai da aka wahala ya dawo da kuɗin banda irin waɗannan abubuwa strategic na cuta da zalunci halin da muke ciki sai sau da yawa nake cewa ni fa nakan rasa dalilin da zai sa mu sassa shugabanni muna zaki mu ba mutanen kirki bane muna son mutanen kirki su jagorance mu mu ba masu tsoron Allah bane muna son masu tsoron Allah su jagorance mu kuma mun manta cewa mutanen nan a cikin mu suke tunanin su irin namu rayuwar su irin namu komai daya haka ake yi ba wai daga wasu ƙasa bane aka zo aka shigo mana da su duk tare muke to tunda tunaninka kenan kana nufin shi in ya hau madafu kuma ya zai da kai dan me zaka koka ka dauki abin kawai da kama yadda ka ganshi kawai irin waɗannan suna nan da yawa ina da wani yaya yake ban labari wai ya tafi nan fante ka fa fante ka nan sai je sa mutane tun karfe goma har karfe hudu suna ta ihu an da kaya a mota kofofi masu kyau masu tsada suna ta ihu ina mutumin nan ya zo ina ya tafi ya zo ya bamba kawai bata mana lokaci da an je an yi aiki kaza kaza sai ta ah, me ya faru sai suka ce wani mutum ne nan ya zo ya sai kofofi ya sai wunduna ya sai kaza ya ce daga je je dawo ya ban mu a zaune ya kuka yi da shi sai ce to ai da ya zo ya haɗa kayan na kusan ɗari biyar dubu ɗari biyar sai ya ce ma wani da Allah kana da dubu talatin in sallami matan nan barin JMT eh, eh, bina eh, ATM sai shi direba ya ce nan akwai sha biyar aka yi mashi karo karo su ma'aikatan mota da za su ɗauka sa suka ba shi sai ce to ai talatin ɗin yake nema dama <laughs> ai talatin ɗin yake nema tun da ya cilla ya za gaba tun karfe goma na safe sai ya basu da kaya tun da dai yanzu kaya an san inda aka anso da su aka anso bai ɗauka ba bare ka tiya ɗauka amma waɗannan kuɗaɗen shi kenan ya samu ya tsira halin da muke ciki kenan kuma abin ya kai ga masallaci akwai wani masallaci nan wani ya zo wai an turo shi gyara janareto waye ce chairman ne turo ni gyara janareto shikenan ya zo da karafuna da kaza da kaza ya tsungumi masallaci ya tsungumi janareto ya ja koba tun da bai an ce a zo a yi sabis a duba matsala kaza kaza to in sha Allah kafin imta da bismillah kawai shi kenan ya tura koma ya dauki janareto ya hawa mashi ya a jiga wannan ya faru ba na ba ku labari ba wani mutum da shi masallaci yake bi sai zai samu masallaci sai salamu alaikum wai shi an aiko shi daga IIRO international islamic relief organization wai an turo shi zo za a masallatai an ba shi kungiyar masallatai kusan guda ɗari biyar wannan kuma an dace yana ciki ko ba nan bane masallacin kaza wuri kaza ce sai ya dauki wani daga cikin ma'aikatan masallaci sai a tafi a wurin masu duwatsu a ɗibo a samu masu yashi ya ce ka zo duk karka damu ka sami za mu muna aiki a nan aikin masallaci za a tara sai sai a tashi masallaci a cire komai da komai ne amfani a ɗashe silin da kwano da kuma ƙofofi da wunduna sai ya zo da mota a sa to in sha Allah haka zai baku da masallaci yawan masallaci sun fi talatin to kai sai an ce maka sai za ka lalace to haka fara yi ta koma jama'a shi yasa taimako ya karanci za ka zo ka ce Allah san manzon Allah kaza da kaza da kaza da kaza amma saboda an taka ka warke ba za ka iya ba saboda masu gaskiyan kaɗan ne dukka waɗannan yana cikin kwanye yanzu sai ka dawo waɗannan alƙaryu da Allah ya ce wa tilkal qura waɗancan su ne alƙaryu da muka halakar da su a lokacin da suka yi zalunci sannan muka sanya lokacin halakar da su yanzu ka duba kaga luwaɗi maɗugo ya zama ruwan dare kar ku manta a majalisar Najeriya nan a wasu shekaru a baya wai an taba wai public hearing yan majalisu aka ce a zo za a yi saurare cin ya halatta a legalizing lesbianism ko ku a'a bai halatta ba wata mata ta zo daga kudanci ta yi kuka da shashaka ta zub da majina ta yi Allah wai dare wai wai tana kira international committee su zo for rescue su kawo musu ɗauki? saboda wai wai an danne musu haƙƙinsu na maɗugo da kuma luwaɗi abinda fa wata alƙaryar aka jirkitar da ita a shekaran jiya sannan manyan ƙasashen da ake kira super power sai su zo tallafin da suke ba da su in ba ku mai da wannan abu ya zama ainihin addini ba sana'a to tallafin da ake ba ku za mu janye ko mun janye halin fa da ake ciki zina yi magana ta wannan ya zama wani abu tsoho ya zama dattijo a cikin al'umma ba matasa ba ba ainihin ‘yan mata ba, ba kuma matan aure ba, sai waɗanda Allah ya tsare. Ana fito na fito da Allah ta kowane irin wuri banda mushirikai, first class waɗanda yake za ka samu a cikin al'ummar nan tamu, akwai wanda shi akan kan yake wanka, akan kan yake bayan gida. Akwai kuma zai gaya maka bukatar shi aika manyan kan wuka nan na taɓa baku labarin wani da yake ban labari wai wani dan siyasa ya tafi wurin wani boka dan ba zan ce da shi malami ba sai ya ce to kana son ai aiki sai ɗauko ƙur'ani sai ya yadda ya ce taka hau sai ya ga ɗan siyasan ya firgita sai ce kai malam wannan ai ba ya za ka tsorata ai da wane da wane da wane nan suke zuwa kuma baka gani ba yanzu da su ake dama kai ma ka taka ka hau ya ce a ah, gaskiya ba zan yi ba zan yi wani aiki ba to in ba za ka iya ba aiki da za maka sassauka ka je ka samu bawan Allah gartacce wanda aka san cewa na gari kullum aka kira sallah yana masallaci kuma ana kyautata masa zato ba mazinaci bane ba mashayi bane kai yadda za ka yi ka farauce shi ka yanka in ka yanka hantar shi muke so zan rubuta maka wani sakandami in dai ka kasa ci. wannan kujera ba mai raba ka da ita halin da mutane suke ciki fikin ko kuma a ce maka wata sallah wasu ta salula wai ka je ka yi zina in mutum ya zina zai fitsari in yi bawali ya ɗebi bawalin da zai ishe shi a lola sai zo ya hau ƙur'an ya ɗerere ya karanta wai wai falaki da ko ko ƙuliya da ƙulhu wallahu akan ƙur'an wai ai in ka kaga bukata bata biya ba to wani abu ne daban al'umma farin da ake cikin na yau jama'a duk da neman duniya to amma Allah subhanahu ta'ala ya kira kanshi mai hakuri, wa tilkal qura waɗancan su ne alƙaryu ahlaknahum mun halakar da su lamma zalamu a lokacin da suka yi zalunci kuma muka sanya lokacin halakar da su don haka ya kamata mu gyara mu ji tsoron Allah kowa ya duba aikin sa idan ya zama na kai from the start level daga ƙasa can baka da gaskiya to don Allah malam ran da ka zama ciyaman ko gwamna ya kake tunanin za sannan mu da kanmu muna taimaka mu shugabannin su zama ƙwarai. kun san dalili idan ya zama da cewa mutum yana zaune a local area wuri ne yana tudun wada sai ya zama ciyama to sai mu ya mu taru muna da shi mu ce kai wane dai malam yadda ka san kaman kare ne yake je shi ko ko a'a baki aka mai ko a'a mai tsibabban kai ne ta haife shi ko baki yan uwa ne kama shi to in ba haka ba wannan gidan kafin ka zama ciyaman a shi kake zaune to kuma wai haka zama ciyaman kuma wai anan kake zaune to ma'ana me muke so yake nan ya saci kuɗin mu ya gina wuri ya ban mu shi yanzu level din shi ya wuce mu ko ba haka bane in a ce ake to wani malam sai ka ce wani wani wani mutumin mutumin Allah yan sharan nan da muka san shi da ita kafin ya zama ciyama wai har yanzu ita yake sawa haba ya zan zama ciyama dinga sa yan shara to a tunanin mu sai da ɗauko kantin kwarya dinga sawa to mu ma ba mu taimaka ma al'amura shi sa muke wahala to ya kamata kowa ya gyara ya tsaya a matsayinsa ya ji tsoron Allah gwargwadon iya yadda yake yi ka riki gaskiyarka ka tsaya ba a cewa mutum gaskiyarka ta kare sai dai kare ka ta kare shi yasa kuke ganin tafiya muke muna ta zuba addu'an muna ta kaza amma kullun abin salo salo yake ɗauka, kullun gaza mu ake a juya mu nan a juya mu can saboda mu ma din zukatan namu ba na gari bane in ka koma cikin nahawu ga dalibai tilkal qura tilka al ishara ne mubtada alqura kuma yana iya daukan badal yana iya daukan al-mubtada usani ahlaknahum sai ya zama khabar li mubtada isani ko kuma ya zama khabar li mubtada al awwal yana iya ɗauka ko kuma mansubun ne alal istiga tilkal qura ai ahlakna tilkal qura mun halakar da waɗancan alƙaryu a lokacin da suka yi zalunci don haka sai mu gyara ƴan uwa kowa iya gwargwadon abin da kake iyawa zaka iya zama mutum nagari kuma zaka iya bada tasiri kuma zaka iya bada gudunmawa na faɗa anan wani zama cikin mu na karatu nake cewa ban taba ganin mutane masu son alkhairi irin mutanen Saudiya ba musamman mutanen Madina duk sanda ya zauna da kai kunnun kokarin shi ya amfane ka ka karu da wani abu to ni kuma sai zo na kalli yanayin mu kullun ka zauna da mutum kai kokari kake ka cuce shi ko ba haka bane to ya zai mu zauna lafiya malamai dole kowa tunanin a inda kake a matsayinka na musulmi in ka zama role model kyakkyawan koyi amana halinka yana iya kira wanda ba kai bai zama musulmi to amma an sha giya da kai an bi mata da kai da ke ake luwaɗi da kai ai a ah, to ai sai ka zama irin wani wanda yake cewa to ai wai in musulunci ne irin na wani to shi ma ai musulmi ne a to me bambancin karshe ka sha giya ya sha ka bi mata ya bi ka saci kudin al'umma da shi kun rufta gaba daya hasali ma kai ka ɗauko shi kila shine fiye ko sakatare dan kana tunanin in ka ɗauko mai jin yaranka zai maka tonan siriri to bari ka ɗauko ba ma guje ku zauna sai ku cuci ƙasa gaba ɗaya to me ya zaka zo kuma ka ce mutane addini ana fahimta wa ya musa wa in qala musa li fatahu la abrahu hatta نبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا تو ننزا مشيغا ko muna dab da kissa ta uku a cikin wannan sura domin ba ku manta ba na muku bayanin cewa wannan sura tana da kissoshi guda hudu kissa ta farko matasan nan wanda suka gudu suka shiga cikin kogo kissa ta biyu mutanen nan da ɗaya musulmi ne ɗaya kafiri shi musulmin bai da dukiya kafirin shi ke da dukiya Allah subhanahu ta'ala ya mana bayanin yadda suka ƙare to wannan ita ce kissa ta uku kissar annabi Musa da kuma Khadir alaihi masallatu wassalam sannan kissa ta hudu ita ce Zulkarnain wato kissar sa alaihi salatu wassalam Allah subhanahu wataala yace wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma' al-bahrayn aw amdi hukba wa iz qala Musa annabi ka karanta wa mutananka wannan lokacin da annabi Musa yace li fatahu ga dan saurayinsa دائما قرآني يكنتي فتا فتا سولي إنهم فتنة آمنوا بربهم وزدناهم هدى أنا فهمت قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم ودخل معه السجن فتيان دائما ذاك في قرآني وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم دهك وإذ قال موسى لفتاه أم baci lokacin da annabi Musa yake da dan saurayin nan nasa shine alaihi salatu wasalam idan kace baka yadda da hadisi ba alqur'ani yace fatahu saurayinsa ya za a yi mu gane shi in kace a'a ai baka yadda da shi ba ma'ana kaman kace kissan bata uku ba tunda aka ce fatahu saurayinsa dan matashin nan nasa to ashe kenan wani abu ya hada su kuma dole an san kowanne ne yana da suna wurin wa za a ji wurin annabi sallallahu alaihi wasallam man kace a'a ai babu shi to ma'ana kaman kace baka yadda da Qur'ani bane muna fahimta ya ce la abrahu ba zan gushe ba akan ce baraha ya abrahu kuma akan ce bariha ya abrahu kamar yadda an bato mana a wasu wurare lan nabraha alayhi akifina hatta yarja ilayna musa falamma sai asu minhu khalasu najiya qala kabiruhum alam ta'lamu anna abakum qad akaza alaykum mawtiqan min allah wa min qabl ma fadhabtum fi yusuf falan abraha arba ba zan bar kasa ba la abrahu ba zan gushe ba inji annabi Musa hatta abluga majma'al bahrain har sai na kai mahadin tekunan nan guda biyu au amziya hukuba ko kuma in shuɗe tsawon zamanin ta tafiya ba zan dawo ba sai na tafi neman wani mutum da Allah subhanahu wa ta'ala ya bani labarin sa don haka bari habaraha wani mai iya magana na ce idza anta lam sabra tuaddi amanatan wa tahmilu ukhra afrahaka alwada'i idan baka kushe ba kana ɗaukan amana kana saukewa kana ajiyewa kana saukewa to lallai ajiya kuwa zai daɗaɗu da kai majma'al bahrain wuraren tekunan nan guda biyu Imam qatada radiyallahu anhu yana cewa sune bahrul rum da bahrul faris wato rafin rum da kuma na farisa wannan yana gabashin duniya wannan yana yammacin duniya abinda ake nufi da hukuba akan ce hukuba بتسكين القاف كما كانت شيء بضم القاف كما ذاك شيء مثالي عبنا آه، أكل دكما أكل كما رعب دكما رعب دا صوت دا صح تك أنا فدا فعل كفعل أنا فدا ثم أنا شرين يمين لا نبتنا دكايدا مثالي كذا أكو حروف الحلق حروف فارسكي تتوارد غمقوشي بوداشي دا حمزة دا حا دا ها دا خا دا ها دا غا suna fitowa daga makoshi idan suka tsayu a tsakiyar kalma mai orofai guda uku in ka so kana iya ɗaure ta in ka so kana iya motse ta misali kamar na naharo ha'un babba kana iya ce na naharon ka motsa ta kamar bahron ha daga makoshi ne kana iya ce bahron kana iya ce baharon kana iya motsawa misali kamar abin nan sha'ron gashi kana iya ce sha'aron kana iya ce sha'ron to haka nan kana yace huqbun kana yace huquba to meye ma'anan al-huqub ibnu jarir at-tabari rahimahullah yace in an ce al a yaran wato binan kabilan kai ma'anan shekara guda daya wani kaulin aka ce shekaru 70 wani kaulin aka ce shekaru 80 amma zance da yafi inganci daga abdullahi dan abbas da imamu qatada da ibnu zaid sun ce shine zaharan wato tsawon zamani gaba daya labisina fiha ahqaba za su zauna a cikin wuta zamunna masu tsawo don haka al annabi Musa yace ba zan gushe ba zan fita neman wannan bawan Allah sai na same shi a mahadan tekuna guda biyu ko kuma in ta ainihin kewaye duniya ina neman wannan bawan Allah tekunan nan na taba ganin su a turu saina a kasar Misra tekuna ne guda biyu suna haɗe amma kuma wannan bai shiga cikin wannan wannan bai shiga cikin wannan Allah subhanahu wata'ala na cewa marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ga su a ido kana ganin su a haɗe amma kuma a zahirin su in ka duba akwai demarcation akwai kamar wani ziririn layi wanda ya raba kifin nan bai shiga nan kifin nan bai shiga nan wannan shine dalilin musuluntan wani ba amurki ya kira press conference a ce wai yayi bincike ya gano wai akwai wasu tekuna a duniya wai suka hada suke amma a rabe Ya shiga gane wannan shekaran ji ya gane wannan shekaran ji a sai mu qur'ani ya bamu labarin wannan shekara dubu daya wannan magana na cikin qur'ani tana cikin qur'ani ba abin da ya kawai sai ya bi ƙauyaye musulunci sai to wannan littafi gaskiya ne don haka al wurare ne tekuna sun hadu abinda kuma akwai dalilin wannan kissa kamar yadda ya zo a cikin bukhari da muslim da sauran wurare daga ubay ibn ka'ab radiyallahu anhu annabi musa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ubay yana ba da labari anna musa qama khatiban fi bani isra'il annabi musa ya tashi yana magana a cikin banu isra'ila yana ta wa'azi yana ta jin hankali fa su'ila sai aka tambaye shi ayyun nasi a'lam wane ne yafi ilimi cikin mutane fa sai ce ana ni na fi kowa ilimi saboda ai shi manzon Allah ne Allahu yastafi min almalaikati rusulan wa min annas tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd tunda shi aka aiko kowa bin sa yake yi sai yace ni na fi kowa ilimi fa ataba Allahu alai subhana wa ta'ala sai koba masa yace ba haka zaka ce ba id lam yarudda al-ilma ilai saboda bai mai da ilimi zuwa ga Allah subhana wa ta'ala ba ana fahimta don wa fawqa kulli bi ilmin alim fa auha Allahu ilai Allah subhanahu wa ta'ala sai yayi wa annabi Musa wahayi alaihi salatu wassalam anna li abdan yace ina da wani bawa bi majma'il bahrain a mahaɗan tekunan nan guda biyu shi mazaunanka yana kan teku ne haka akan ruwa a bisa tabar ma a kishin gide amma za ka je ka samu tekunan ne sun haɗu wuri guda ɗaya ta'khudhu ma'aka hutan fatahmiluhu fi miktal aka ce da annabi Musa ka je abin nan shi wannan bawa huwa a'lamu mink ya fika ilimi ya kai Musa ya sanin karatu annabi Musa alaihi salatu salam sai ya samu shauki kun ga yana ɗaya daga cikin manyan annabawa ma guda biyar ulul azm ma'abuta juriya da jajircewa da jimiri annabi Musa yana ji ana kiran shi kalimullah wanda Allah ya yi magana walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuh wa kallama Allah Musa taklima Allah ya masa magana nadainahu min janibi at-tur al-ayman wa qarrabnahu najiya amma sai aka ce da shi wannan mutum ya fi ka ilimi a ya fi da ilimi ya fi ka ilimi qala Musa annabi Musa sai ya ce alaihi zafzam ya rabbi fa kaifa li bi ya Allah ya za in ga wannan mutumin sai na zama haɗu qala sai Allah subhanahu wataala ya ce da shi kudu ma'aka hautan ka ɗauki kifi babba a kyafe a gyara a soye fa taj'aluhu fi miqtal ka sanya shi a daro in ka sanya shi a daro fa ma faqat duk inda kuka tafi cikin yawon nan kifin nan a soye ya karkada bindi ya tsere ya shiga ruwa to fa huwa sam wannan bawan Allah yana nan wannan wurin annabi Musa sai kira Yusha alaihi masallatu sai ce to kai dan saurayi eh aiki zamu fita nema zamu fita ban san san da zamu dawo ba amma la ukallifuka ko la urhiquka katiran bazan tirsa saka da yawa ba abinda nake so kaga kifin nan yace na ganshi ka ganshi yace na ganshi in ne yace a, ba shi ka yi ba ka tsaya ka ji abinda za yi duk inda muka je kaga kifin nan ya ɓace to ka an karar da ni ana fahimta aikin kawai da zaka mun nan. ka riƙe wannan daro mu ta tafiya za mu shiga kwazazzabo za mu hau tudu za mu sauko tsauni za mu gangare mu shiga mu yi kaza amma abinda kawai nake so ka yi duk sanda kaga kifin nan ya fita daga cikin daro to ka an karar da ni sai ce a ah, yanzu kifin da aka soya aka gyara mun ɗauke shi a matsayin guzuri yanzu za a kai wani matsayin kuma da zai samu rayuwa ya shiga ya gudu sai ce ni dai ban tambaye ka magana mai yawa ba abin da kawai nace maka in dai aka nemi kifin nan cikin daro aka neme shi aka rasa to kawai ka an karar da ni ka ce to kifin nan fa ya gudu abin da nake so kai kenan to yanzu me ya faru ina aka je ya za a yi karatun da za mu yi kenan gobe in Allah ya so yadda. Mala ya ce lokaci yayi <laughs> za mu dasa aya na insha Allah gobe in Allah subhanahu ta'ala ya sanya mu daga cikin masu rayuwa za mu ji yadda aka kaya Allah su yadda muna fata abinda muka faɗa muka yi daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana kowa cikin mu bukatun sana da khairi Allah ka biya masa waɗanda suke cikin tsanani da kunci da iftila'i ta rayuwa Allah ka yaye masu waɗanda ba su da matsuguna Allah ka ba su waɗanda suke da matsuguna Allah ka taya su kulawa da shi mata da suke akan gwiwa Allah ka sake su lafiya waɗanda suke neman haihuwa ba samu ba Allah ka ba su waɗanda suke da haihuwan kuma Allah ka taya su kulawa da shi ya Allah masu neman aure cikin maza da mata Allah ka haɗa kowa da kininsa na gari waɗanda suke da auren Allah ka taya su kulawa da matansu waɗanda kuma babu jituwa tsakanin ma'aurata Allah ka kawo ainihin zaman lafiya tsakaninsu Allah ka bamu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya da abin da lafiya za ta ci ɗan kasuwa daga cikinmu Allah ka yauka kasuwancin su ma'aikatan ofisoshi Allah ka riko da ayyukansu masu neman aiki cikin maza da mata Allah ka sada su da aikin da zai zame musu alkhairi duniya da lahira kowa cikin mu abin da ya sa a gaba na alkhairi Allah ka taya masa abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana wanda muke iyawa Allah ka huwace mana ƴan mata da samari cikin musulmai da suka lalace Allah ka shirye su waɗanda suke kan shirya Allah ka tabbatar da su waɗanda aka jarabe su da lalacewan yara Allah ka dawo su kan turba waɗanda aka kama a ko ina ne a wannan ƙasa waɗanda suke tsare ko da dalili ko ba dalili Allah ka kwace su Allah ka sadar da su da iyalansu mu da muke waje kuma Allah karka haɗa mu da waɗannan mutane in masu shiriwa ne su kuma Allah ka shirye su idan ba za su shiru ba Allah ka kama su kama irin na adawa da samudawa shugabanni da Allah ka daura akan mu Allah ka jefa imani da tausayi da san kasa da karaka a cikin zukatansu waɗanda suka lalace daga cikin su in ma shiru ne Allah ka shirye su wanda ka sani ba za su shiru ba Allah ka musanya mana su waɗanda suke kan daidai Allah ka taimake su akan daidai ka taimake su akan bin daidai ka taimake su kan faɗin daidai ka sa kuma su wanye daidai ya Allah yara da muke haihuwa ka ba mu masu albarka ka ba mu yara masu tausayi mu lokacin da karfin mu ya kare Allah ka ba mu yaran da za su yi mana addu'a lokacin da muka yi ƙaura Allah ka kare mu sharrin fari da gobara da ambaliya Allah ka ba mu damuna mai albarka Allah muna roƙonka kar ka mu da dabarun mu ka taimake mu da taimakonka ya Allah ka taimaka mana da taimakonka don mutumin da ya daga makami akan mu Allah ka sa ya zama ajalinsa wanda ya fitine mu Allah ka fitine shi wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa don mutumin da aikinsa kisan mutane ne Allah ka sa ya zama ajalinsa